Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau talata tara ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Ɗaruruwan masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka. Sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Price da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin ban kwana da shi. kwamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan amurka ba wai a rage kudaden da ake kashewa fannin ba wata kungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin amurka ya shiga wani mawuyacin hali abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya batun cin zarafi na fyaɗe na ci gaba da zama wani babban kalubale da ke ciwa al'ummar ƙasar tuwo a ƙwarya. 'Yan rajin kare haƙoƙin mata a ƙasar na ci gaba da nuna damuwa game da wannan batu. abin da ya sa wannan abin ke ta kara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗe sun san cewa ba abin da za a yi musu ba zai wuce maybe a je kotu ba wanda dai yayi yi fyaɗen so da yawa sai a ga cewa sun tafi ba abin da ya faru da su to ganin haka shine abin da ke ba wasu kwarin gwiwan aikata wannan mummunan laifin amina ya yaya kenan yan rajan kare haƙoƙin mata Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa saba dokokin zirga-zirga tsakanin jihohi da wasu ke yi a ƙasar na daga cikin dalilan da suke sa ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar covid-19 tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya nasiru zaharaddini ya ce bayan da shugaban kasa ya bada umarni cewa kowace jiha ta kula da harkar nan ta covid-19 da kanta to wannan gaskiya ya danganta da su gwamnonin abin da suka yi muna tafi da ƙarin bayanin duk waɗannan rahotannin nan gaba Bayan haka, kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaruruwan masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Price da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin bankwana da shi. Bayan da aka bude kofar majami'ar masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare inda suka tsaya ɗan wani lokaci don nuna girmamawar su Gwamnan jihar Texas ɗan jam'iyyar Republican Greg Abbott na daga cikin waɗanda suka je ta'aziyar kuma yayin wata ganawa da manema labarai da yi a wajen majami'ar ya ce zai saka iyalan Floyd a tattaunawar da za a yi kan yadda za a yi wa aikin ɗan sanda garan bawul. Abbott ya ce George Floyd bai mutu a banza ba, kuma rayuwarsa za ta zama abin tarihi kan yadda Amurka da jihar Texas suka bi mai kadi kan wannan abin alhini da ya auku. mutum yakin neman zaɓen tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan Amurka ba wai a rage kuɗaɗen da ake kashewa fannin ba Biden wanda zai kara da shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba mai zuwa bai yadda da cewa a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda ba, in ji mai magana da yawun kwamitin Andrew Beth cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Litinin. Sai dai Biden ya ce ya fahimci irin takaici da fushi da masu kira a yi sauye-sauye ke ciki. Wasu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a rage kudaden da ake kashewa wa ma'aikatan 'yan sanda bayan mutuwar George Floyd. bakar fatar da ya mutu makonni biyu a lokacin da 'yan sanda ke rike da shi. Wata kungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin Amurka ya shiga wani mawuyacin hali abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi. A jiya Litinin wani kwamitin ƙasa da ke fitar da ƙididdiga da aka yi kan binciken tattalin arziki ya ce tun a watan Fabrairu tattalin arzikin Amurka ya fara tangal-tangal Hukumar ta NBER ta bayyana ma'anar matsin tattalin arziki da koma baya na harkokin tattalin arziki da ya haura wasu watanni. Kungiyar da ke binciken ta ce kayayyakin da ake yi na cikin gida ya faɗi da kashi 4.8 cikin 100 a cikin watanni uku na farkon shekarar nan. Sannan rashin aikin yi ya yi sama sosai daga kashi 3.5 cikin 100 a watan Fabrairu zuwa kashi 14.7 cikin ya kuma sauka zuwa kashi sha uku da ɗugu uku cikin ɗari a watan da ya gabata. Cin zarafin mata da ƙananan yara na ci gaba da ɗaukar hankali a Najeriya, musamman a daidai lokacin da rahotanni ke ƙara yawa a kan batun fyaɗe a ƙasar da kuma gangami da wasu ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata da ƙananan yara ke yi game da wannan batu. Ga wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim da karin bayani a cikin wannan rahoton. A jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya an samu rahoton wasu gungun maza su hudu da suka aikata fyaɗe akan wata yarinya 'yar kimanin shekaru goma sha uku da aihuwa bayan sun ɗirka mata kayan maye suka kuma jefar da ita a ƙarƙashin wata mota a kusa da gidan iyayenta a garin Ibadan na jihar Oyo. Wata 'yar matashiya ce aka buga mata dutse a kai bayan an mata fyaɗe lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. 'Yan rajin ganin an samu daidai daidaito a tsakanin jinsi a Najeriya, Bushira Balogun ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta farga wajen magance wannan matsala. Kamata gwamnati dai a san da za a yi da maganar nan yasu ya zama abin da hankali a cikin halhuma kuma mutane da dama suna sun kira gwamnati a kuma da ma suka je har national assembly sanda za su bi maganan nan kuma su sanda duk wanda ya faru da shi duk inda za a yi da a tsaman dai gari dai ya samu lafiya kuma bai kamata a ce mutane suna yawo kana tsoro. amina yaya wace aka fi sani da sarauniyar arewa da ke fafutukar kare hakkin mata a najeriya ta ce wannan matsala ta fyaɗe na da ban tsoro inda kafafen sada zumunta ke taka rawar gani wajen wallafa labarai iri daban-daban na cin zarafin. abin da ya sa wannan abin ke ta ƙara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗe sun san cewa ba abin da za a yi musu ba zai wuce maybe a je kotu ba wanda dai ya yi fyaɗin su da yawa sai a ga cewa sun tafi ba abin da ya faru da su to ganin haka shine abin da ke ba wasu kwarin gwiwan aikata wannan mummunan laifin ma kuma ni a gani na hukuncin da nake ganin ya fi a yi ma waɗanda suka yi fyaɗe shine hukuncin ah, zama a gidan yari har abada cikin wani binciken cin zarafi na yara a najeriya an bayyana cewa ɗaya cikin yara mata hudu da kuma ɗaya cikin yara maza hudu suna fuskantar cin zarafi kafin su kai shekaru goma sha takwas ta kowace irin hanya kamar yadda aisha buba kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam ta ce to fyaɗe yana iya hargitsa wa mutum yanayin tafiyar da komai nasa wani lokacin ma za ku ga mutum ko yana yawan jin haushi ko yana yawan faɗa saboda idan tunanin ya yi wa mutum yawa sai ka ga ya kasa yadda zai yi musamman idan aka sami yanayin da ba a yadda da cewa wannan abu ya faru da mutum ba yakan iya saka sa irin zurfin tunanin da sai da tsananin taimako kafin su samu su iya fita daga ciki kuma irin wa'annan abubuwan idan suka tsananta sosai sukan shafi lafiyar kwakwalwa har ya zama mutum baya iya rayuwa yadda ya kamata tsare-tsare na dokokin majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasashen afirka sun yi hani akan aikata fyaɗe inda aka tsananta mutunta hakkin bil'adama a duk inda yake barista umar mai nasarar faskari ya yi kira da a yi wa dokokin hukunta laifin fyaɗe garin bahul duk littattafai da suke tattare da dokokinmu wanda ya shafi haƙƙin mata musamman abin da ya shafi fyaɗe to ya kamata a sake duba su a yi musu garan bawul a gama ka ɗauki sashe na goma sha hudu sakin sashe na uku da na hudu da sashe na sha biyar da sashe na sha shida musamman na sha bakwai ma sakin sashe na biyu sun yi haramci mai zafi akan duk ƙoƙarin da za a rika wulakanta waɗansu saboda wala Allah suna mata ko saboda suna maza ko saboda suna yara ko suna manyan mutane. Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. Wani bincike da aka gudanar a kwalejin Imperial London ya nuna cewa an kaucewa mutuwar mutum miliyan uku a kasashe sha ɗaya saboda dokar kulle da hukumomi suka saka tare da rufe wuraren kasuwanci da ba a fiye bukata ba da kuma makarantu. Kasashen da aka kaucewa mace-macen sun hada da Austria, Belgium, Birtaniya, Denmark, Faransa, Jamus, Italiya, Spain, Sweden da kuma Switzerland. A wani bincike daban da aka gudana a Amurka kuma wanda aka wallafa tare da binciken Birtaniya a ranar Litinin ya gano cewa an kauce wa mutum miliyan 530 daga harbuwa da COVID-19 ko an jinkirta na dokokin hana zirga-zirga da aka aiwatar a China da Korea ta kudu da Italiya da Faransa da kuma Amurka. Adadin waɗanda suka mutu a duniya sakamakon COVID-19 ya kusa dubu ɗari hudu da dubu uku, kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun haura miliyan bakwai. A cewar bayanan da cibiyar nazarin binciken corona ta jami'ar John Hopkins ta tattara. Mazauna yankin Matari na Nairobi sun yi tattaki jiya Litinin don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin cin zalin da 'yan sanda suke yi yayin aiwatar da dokar hana fita a wani bangare na daƙile yaduwar covid-19 hukumar da ke saka ido kan harkokin 'yan sanda a kenya mai zaman kanta ta apoa ta samu korafe-korafen zargin kashe mutum sha biyar da ake alakantawa da 'yan sanda tun lokacin da aka saka dokar hana fita daga yamma zuwa wayewar gari da ta fara aiki a ƙarshen watan maris batun da ta ce ana kan gudanar da bincike yanzu haka Haka zalika kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin mutuwar mutum ashirin sandiya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da aka saka Zanga-zangar ta jiya Litinin ta gudana ne a ciki da kewaye na yankunan da suke da cunkoso. Jami'an sojojin Amurka sun ce sama da 'yan kungiyar ta'addan IS 60 ne mayakan da Amurka take marawa baya suka kama a matsayin wani bangare na yaƙi da aka kaddamar na kakkaɓe burbushin mayakan kungiyar a Mai magana da yawun dakarun da Amurka ke jagoranta a kan kungiyar IS, Kanal Males Kagins, ya faɗa a cikin wani saƙon twitter da ya wallafa ranar litinin cewa dakarun sdf da amurka ke marawa baya sun ci gaba da aikin kakkaɓe mayakan na is a lardunan da ake kira diyar alzur da hasaka da ke gabashin ƙasar ta siriya tun a lokacin da aka yi galaba a kanta a watan maris ɗin 2019 ƙungiyar is take kai hare-hare akan fararen hula da mayakan sdf musamman a yankunan da suke kan iyaka da iraki sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Duk da cewa dokar takaita zirga-zirga na ci gaba da aiki a Najeriya sakamakon annobar cutar COVID-19. Wasu na karya wannan dokar a daidai lokacin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar. Abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya haɗa mana wannan rahoton. Shewar hana dokokin tafiye-tafiye a Najeriya ya sa an samu ƙarin yawan mutane da suka kamu da COVID-19 a cikin makon da ya gabata, inda aka samu sabbin waɗanda suka kamu da cutar da yawan su ya kai 533 a cikin jihohin ƙasar goma goma sha hudu duk da haramta tafiya daga wannan jiha zuwa wancan da shugaba muhammadu buhari har sai baba ta gani ana ci gaba da samun direbobin motocin haya da ke shiga jihohi lamarin da yasa ake zargin ma'aikata da karban na goro akan shingaye da suka kafa Shiko ko nasiru zaharaddini tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa a najeriya ya ce wannan aiki ne da ya dogara a kan gwamnatocin jiha amma ba gwamnatin tarayya ba. Bayan da shugaban kasa ya ba da umarni cewa kowace jiha ta kula da harkar nan ta COVID-19 da kanta. To wannan gaskiya ya danganta ga su gwamnonin abin da suka yi. Ko shakka babu gwamna Aerofa'i ya yi abin da ya kamata ya yi wajen kokarin da ya na kare mutane daga shigowa jihar sa alal misali to idan da duk sauran gwamnonin sun yi abin da gwamna Europa ya yi watakil da an rage gaya yawan mutanen da suke tsallaka suna shiga wasu jihohi a baya wakilin sashen hausa da murya amurka a birnin abuja madina dauda ta tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa a birnin tarayyar wanda ake kira obin gora wanda ya kira ga jama'a da suka yi karin duk wani ma'aikacin su da aka samu yana karɓar na goro akan hanya to da muka fara samun rahotanni kamar ce ai ana ba su wasu kudi a bar mutane su wuce ba su kadai ne suke a wurin ba to amma mu a road safety matakin da mu muka doka shine muna da sunayen mu a rigunan nan kuma sunayen nan ba manna su ake yi ba dinka su aka yi a rigunan so ko da wani yayi abu kamar haka kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka doka ka gaya mana kamar kowane sashe na rayuwar dan adam sashen sufurin jiragen sama shi ma ya fuskanci koma baya sakamakon coronavirus inda manyan kamfanonin jiragen sama a duniya duniya suke shirin rage yawan ma'aikatansu a ranar 21 ga watan yuni ne ake sa ran najeriya za ta buɗe filayen saukan ta domin fara aiki to a gaida baba yakubu makeri Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ko da mun yi tsarin da shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka ba shi ya ce ya koshi har ke daga murya yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa Yanzu an samu wannan tambayar kura ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya ba shi abinci ya ce an wani jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da kowa na sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan lami lafiya shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi daukar da wani yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohinmu na arewacin najeriya sannan kuma akwai masu cewa to aifa a najeriya kaɗai ake bara ba ana yin shi a ƙasashe irin su masar da mauritania da malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da bara ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunuka a shirinmu na yau ba ta da bata lokaci ba bari in da ku ga bakin namu alƙawta wallan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma uh, wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin qur'ani abin da muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai ɗanka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a ilori ko ka kai shi secondary school a lagos ko ka kai shi secondary school a ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata a yi amma ba a yi maka tilas a ce dole ɗanka sai a garin ku zai yi karatu ba na fata ka gane wannan shine babban kuskuren shine muke cewa a ba almajiri misali ya je ya karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi cewa iyaye su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu Allah ya ɗora musu kuma zai tambaye su. amma kana ganin malam wannan abu mai yiwuwa ne don an yi wa iyayen nan magana cewa lokaci ya yi su rinka ɗaukar ɗawane ƴaƴansa suke karatun nan abin ya ƙici ya ƙici rashin doka ne ya jawo abin da ya kamata a yi sai a yi doka duk wanda yake ɗansa ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ɗansa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da za ka ɗauki ɗawainiyar yaron nan ba in yana buƙatar sabulu ka cira da kuɗin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza karshen kaman wata uku ko wata hudu nan da yaron nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kuɗinsa ga abin da aka kashe in ya je ya gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi ma ya zama na doka cewa kar wani aran ma ya karɓi wani almajiri daga hannun kowa sai in an ajiye masa kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar wannan yaro da shi sannan kuma an na faɗi cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa kowa ba kamar yadda yanzu ake ba wani zaka ga yana da ɗalibai ɗari wani fiye ma da haka mana a regulating abin a sa ka'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi aka domin ajujuwan almajiran su cike yake dab primary ɗaya za ka ga aji guda akwai mutum 190 180 ya za kana da kututtire a idan ka cewa ni ya cire haƙƙi a idan akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan ɗibo a ne su turo su almajiranci saboda ba su da yadda su malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alƙur'ani ya karɓi ɗalibi sai an bashi abin da zai rika ɗaukar ne ɗalibin nan da shi zai karɓa ai duk rashin doka ne ja wannan amma kana ganin za ta yi aiki mana ana magana dokoki a kasar nan ba wanda ya karba hukunci karya doka in akwai hukunci in ka karya doka aka yi maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake karya ba kuma wanda bai karya ba ba zai karya ba. Shek Albani eh, me zai hana tun da kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo me zai hana ku yi doka ta yadda za a ta tafi a tsakiya ila kamar inda suke cewa a yi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu ko da ta sa kuɗin ta ba. To alhamdulillah ai wannan ne tsarin da muke kai eh, ko da mun yi tsarin da kyan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har ke daga murya. misali shi yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar tura ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ce an samu abu na farko shine abin da tsarin mu kenan da muke kai hakuri na ce baka oganka ya kowa kake so ka karewa albani albani albani ka bani amsa waccan tambayar na maka abin nake faɗa nan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka keɓe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda mahimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka keɓe su a waje ɗaya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai ta ɗauka duk sun ɗauka aka mai da kowa gidan shi to tsarin da minister of education ta ɗauko shine wa'innan yaran bayan an mayar da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sa a makaranta gwamnati eh, za ta ɗauki nauyin uniform ɗin shi za ta ɗauki nauyin karatun shi dama education a kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta ɗauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta yi almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗi abubuwa da yawa wanda shi ke tayar da hankalin kowa kai da kanka zaka wuce ka ga yaro dan shekara takwas ko bakwai yana bara kuma ranar laraba sai a ce sai ya kawo ɗari biyu a ina a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo makaranta allon da yake karatu makarantar allo kuɗin laraba ya zai ya samu yaro dan shekara takwas ko tara ya zai ya samu wannan kuɗin za ka same su suna bara za ka same su suna daku. to ta zai iya samu karatun zai kowanne sannan na biyu abin da nake ƙara faɗa nake maimaitawa asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya ɗaukar nauyin yara ba ɗanka ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda kana nufin ƴaƴan ne suka iya yawa da yawan su wallahi tallahi na sani ina faɗa ina azumi na san me nake faɗa akwai yaron da malami ne a nan nan igabi local government aka kawo yaron bara sai ɗauke shi mai da shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ci abinci ya musu wanke-wanke ya tafi makarantansu sai ya ga a ah, bari ya sa shi a makarantan allo a bari ya sa shi a makarantan boko afwan sai ya sa shi yaron ya gama firamare ya je js1 ya je js2 ya je js3 ranar sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo ɗana ba ne ka sa shi makarantar boko ni na kawo ɗana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaron yake faɗa A ina a Kaduna a nan sunan wanda ya ɗauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba yanzu ku na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajirai sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba me kuka kawo zamu yi idan dai mutum yana da imani yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk polisin da muka kawo ko polisin da gwamnati ta kawo ɗari bisa ɗari gaskiya ba ne dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in ya zo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasantar da al'amura kuna ganin wannan mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba mai kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin a irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka ka je ka tambaya yanzu ai yan bias na nan general muhammadu buhari allah ya kara masa lafiya allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kamar jihar kaduna an basu su malaman tsangaya a kawo mutum ɗari za a zo a yi musu samina a koya musu ya kamata su kansu malaman suna bukatan a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu malaman almajiran malaman almajiran su kansu malaman allan yana da yawa yana bukatan a gaya musu a shi ana yin almajiranci a masar ana yin almajiranci a murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke yi za ku irin nasun ku shi ne muke so su gani idan suka ɗauko da yardan Allah fatanmu da burinmu Allah ya sa mu irin wannan Allah ya ba mu daman da za mu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza. Wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi ya ce yana sa rai ya bashi wani abu. Hmm. kana ganin iyayen irin waɗancan almajiran da suke ran a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tanan za ku zo da shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki kar ka dauka akwai wani aikin alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayar gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajen su aiki wannan tsarin ya fara mu abun da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allahu a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambayi mai girma gwamna ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da 'ya'yansu da manyansu da iyayensu yana kan haƙƙi yana kan shi ne in komai ya koma daidai komai karatun addini da masallatayya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan korona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi hadda almajiranci komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ba bara ba ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zaure ne ai kuma magana da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutum ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai na irin imamul bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifiyar shi guziri ta bashi ya tafi karatu a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri na wannan lokaci sai kuma rana a yau lokacin da zamu kawo muku shirin mu na karshe kan wannan tattauna da muke yi inda kuma a cikin shirin na karshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayo malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi su yi karatun islamiyya kawai ina ko magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu isa lawan ikara ni ne ali musufan sokoto ke muku bankwana daga nan washington dc sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ɗaruruwan masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka. Sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Price da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin ban kwana da shi. Bayan da aka bude kofar majami'ar masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare inda suka tsaya dan wani lokaci don nuna girmamawarsu. gwamnan jihar texas dan jam'iyyar republican greg abbott na daga cikin waɗanda suka je ta'aziyyar kwamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan amurka ba wai a rage kudaden da ake kashewa fannin ba biden wanda zai kara da shugaban kasa donald trump a zaben watan nuwamba mai zuwa bai da cewa a rage kudaden da ake kashewa 'yan sanda ba inji mai magana da yawon kwamitin andrew bett cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya litinin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodune da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau ni maryam dauda